ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu ke me haka lafiya ban gaya miki ba mafarki na ya zo da gaske ko dai wasa kike mu Da gaske mana. To kin faɗa mishi kina san shi? How I wish zan iya faɗa masa ina san sa. To fa da matsala. Ba zai yiwu a ce ki zauna kina zancen abokin saurayin ki ba. Ha to yanzu hankali na ya kwanta. Allah ya saka miki da Tunda dai har kin amince. Share ki. Ni kuma na miki alƙawari. Stop. Kina mu shiga daga ciki mana. Tsoron me kake ji? me isa shekaru kullum yana karuwa maka amma tunanin ka yana koma baya salim ke so shi ke so akwai dalili so na sa'a da ki duba a fuska zancen soyayyar mai yana a da ke manta sai ka auna ka mai da ni matar ka karka min halin ɗa na kunama dare mahautar rabawa ni ko fata gurin ka na zauna su ya rike ni ya shige jini ka duba rai da fata you are very stupid baki tafasa ba ki kone ba Ni za ki akwai rana da zan gani wannan faɗan rana irin wannan. Hakuri shi ne mafi abu. Fahimci me kake nufi. Na san abin da yake yawa cikin zuciyarka. Shi yasa na zo domin maka bayani saboda ka fahimci yadda abin yake. Babu abin da za ka gaya yanzu in fahimci ka gaya mun gauta. Me yasa ba za ka bari in fahimta da kai ba? Ka fita da Najib ba zan fita ba. Wallahi sai ka saurare ni. Wannan yana daga cikin kaddararsa lokacin sanyi. ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi